الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai da kuma shirin kokun san. Muna tafi da shirin nan namu koyi harshen Farisanci da kuma shirin nan na duniyar mu a yau. Amma kafin a ji abin da na ambata waɗanda muke dauke da su sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Iran tana shirin harba wasu sabbin turaren ɗan adam guda uku zuwa sararin samaniya. ministocin harkokin wajen kasashen yammacin turai sun yi allah wadai da ayyukan ta'asa na kungiyar rsf a darfur masar ta ce bin hanyoyi na diplomasiya ne kawai hanyoyin da za a iya kawo zaman lafiya a kasar libya to yanzu kuma ga labaran daki-daki shugaban hukumar sararin samaniya ta kasar iran ya sanar da cewa za a harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya a cikin watan wato watanni biyu masu zuwa hassan salari shugaban hukumar sararin samaniya ta kasar iran a yan wani jawabi a taron fasahar sararin samaniya a birnin tehran ya nuna mahimmancin ayyukan da suka shafi bayanai na tauraron dan adam kuma bayyana cewa an shirya harba tauraron dan adam guda uku na zafar faya da kausar a farkon hunturu a cewar kamfanin dalilin labaran pars day ya ishara da haɗin gwiwar da iran ke da wasu ƙasashe a fannin sararin samaniya yana mai ambaton ayyukan haɗin gwiwa tsakanin iran da china akan ayyukan haɗin gwiwar bincike da ƙasashe na ƙungiyar eco wanda kuma wannan aika na haɗin gwiwa sun haɗa da bada horo haɓaka ayyuka wanda suka shafi bincike da kuma ayyukan da suka shafi bayanai na tauraron ɗan adam shugaban hukumar sararin samaniya ta ƙasar iran ya kuma yi magana akan sansanonin sararin samaniya na ƙasar yana mai cewa sansanonin sararin samaniya na alams da kuma koran suna cikin matakai na ƙarshe kuma za a fara ayyuka a waɗannan wurare nan ba da jimawa ba babban jami'i kuma shugaban majalisar tsaro ta ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashen yammacin duniya suna amfani da ƙarfi da kuma yin barazana wajen tilasta ƙasashen duniya bin manufofinsu ali larjani yayin da yake gabatar da wani jawabi dangane da halin da ake ciki akan abubuwa da suka shafi ci gaba ta fuskacin ayyukan makamai masu lizami na kasar iran ya bayyana cewa muhawara wadda ake a yanzu akan makamai masu lizami na kasar iran ba wai kawai don dalili na tsaro da kuma batutuwa da suka shafi barazanar da ake kirarin cewa iran tana yi ga zaman lafiyar yankin ba ne ko kuma ga wasu kasashe na duniya a'a batu ne wanda ya zama aiki kawai domin matsin lamba da kuma takaita karfin tsaro na kasar iran in ji sakataren majalisar tsaron kasar ali jani. ya kara da cewa ba shi da mahimmanci ga yammacin duniya su tsokaci a kan yawan makamai masu lazami wanda iran take mallaka su mayar da hankali kawai akan bututuwa wanda suke da alaka da su kai tsaye hakan shine mafi mahimmanci a gare su me ya shafi yammacin duniya da yin tsokaci akan yawan makamai masu lazami na kasar iran in ji shi Larijani wanda tsohon mai shiga tsakani ne akan batun shirin Iran na nukiliya. Ya jaddada cewa kasashen yammacin duniya suna son yin amfani da batun nukiliya a matsayin hujja domin nuna kiyayya ga al'ummar Iran. Yana mai cewa Amurka da Turai suna tare da bututuwa game da yawan makamai masu lizami wanda Iran take mallaka da nufin nuna iko da kasaita da mayan gaban kansu akan wannan batu. Babu wata ƙasa wadda take da ikon tsoma baki a cikin ikon tsaro na ƙasar Iran. wanda batu ne na 'yancin kai in ji shi amurka da ƙawanta na turai dai sun yi ta kai ruwa suna kai mari sannan kuma suna yunkurin ganin cewa sun aiwatar da wasu al'amura waɗanda suke da alaƙa da su da kuma manufofinsu dangane da batun shirin iran ɗin na nukiliya ya ce su ne suka karya dukkanin yarjejeni masu alaƙa da batun shirin iran na nukiliya yanzu kuma sun dawo suna magana akan batun makamai masu lizami da ƙasar take mallaka tehran ta yi watsi da wannan bukata sannan kuma tana mai cewa ba za a iya yin shawara akan duk wani batu wanda ya shafi karfin sojan ta ba iran ta gudanar da tattaunawa sau biyar akan maye gurbin yarjejeniyar nukila ta shekara ta 2015 kafin hare-haren jiragen yaƙi na amurka da isra'ila wanda suka kai wa cibiyar nukila na ƙasar iran ɗin a watan yuni da ya gabata a cikin jawabinsa larjani ya ƙara nuna alaƙar iran da ƙasashen yammacin duniya a matsayin wani juyi akan al'amura da suka shafi siyasa da al'adu da kuma inci na tattalin arzikin kasar yana mai cewa iran ba za ta taɓa yarda da mulkin mallaka a kanta ba kuma ba za ta yi biyayya ga siyasa ko kuma manufofi na wata ƙasa ba ta zaɓi ta ci gaba da zama ƙasa mai cin gashin kanta ta fuskacin siyasa da tattalin arziki ƙungiyar ƙasashe da kuma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa ta fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa ta yin allah wade da manyan laifuka waɗanda aka aikata a ƙasar sudan bayan ƙwace iko da birnin alfashir da dakarun rsf suka yi da kuma ƙaruwar tashin hankali a yankin arewacin darfur na ƙasar ta sudan baya ga kuma sun yi allah wade da ayyukan da aka aikata a yankin kurdufan wannan sanarwa wadda ministocin harkokin wajen manyan jami'ai na ƙasashe daga australia belgium canada denmark estonia da kuma hukumar kungiyar tarayyar turai da jamus da iceland da ireland luxembourg new zealand netherlands norway slovakia slovenia spain sweden da burtaniya ta da goyon bayan austria da croatia da cyprus da kuma wasu kasashe da suka hada da finland latvia da romania gami da switzerland suka fitar sanarwar da ta nuna damuwa matuƙa game da rahotanni kan ta'asar da aka aikata a kan fararen hula a sudan wannan sanarwar haɗin gwiwa ta yi nuni da manyan zarge-zarge ciki har da kisan gilla da aka yi wa fararen hula can zarafin mata da dai sauransu da kuma yin amfani da yunwa a matsayin makaman yaƙi an kuma nuna toshe hanyoyin tallafin jin kai a matsayin babban abin damuwa sanarwar ta ce kin wato kai hari ko kuma kaddamar da kai hari da gangan akan fararen hula da kuma kisan gilla da aka yi wa jama'a wannan dukkanin shi dalili ne da ke tabbatar da cewa an aikata laifuka da suke da alaka da yaƙi kuma hakan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa faɗa ne na ƙabilanci saboda haka za a iya kallon sa a matsayin mataki wanda yake da alaƙa da laifukan yaƙi a cewa sanarwar to jama'a masu saurari kada sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne daga hausa radio tehran wasu bayanai waɗanda aka fitar bayan wata tattaunawa da aka gudanar a tsakanin manyan jami'an ƙasar masar da kuma na majalisar ɗinkin duniya ta da cewa dukkanin ɓangarorin biyu dai sun cimma matsaya a kan cewa dole ne a bi hanyoyi na diflomasiyya wajen warware matsaloli da ake fama da su a ƙasar libya ministan harkokin wajen ƙasar masar badar abdulati ya karbi bakuncin wakilar musamman ta manzan wato ta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya hanna tati a matsayin wani bangare na ci gaba da haɗin gwiwa da kuma tattaunawa ta kud da kud tsakanin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar masar da sauran bangarorin da abin ya shafa domin tabbatar da cewa an samar da hanyoyi waɗanda suka dace da kuma fitar da matsaya ta siyasa mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar masar tamim khalab ya bayyana cewa minista abdulati ya tabbatar a lokacin ganawar cewa tabbas rikicin da yake faruwa a ƙasar libya wani abu ne wanda yake za a ɗaura shi ta hanyoyi da suka dace sannan kuma hakan ya dogara ne akan bin tsarin siyasa da ƙasar libya take a kansa da kuma umarni na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya abdulati ya sake nanar cikakken goyon bayan ƙasar masar ɗin ga ƙoƙarin wakilan majalisar ɗinkin duniya musamman ma babban sakataren majalisar da kuma aiwatar da taswirar da ya fitar dangane da mahimmancin kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya ta hanyar tattaunawa da kuma cimma matsaya tsakanin dukkanin ɓangarori na siyasa a ƙasar ministan harkokin wajen masar ɗin ya kuma jaddada mahimmancin jinya dukkanin sojojin ƙasashen ƙetare da kuma mayaƙa na ƙasashen waje waɗanda suke ci gaba da kasancewa a ƙasar libya a matsayin wani jigo wanda zai bayar da hanyar tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin 'yan ƙasa bisa kudurori na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana mai la'akari da wannan a matsayin muhimmin sharaɗi domin cimma daidaito mai ɗorewa a ƙasar ta libya shugaban ƙasar iraki abdullatif rashid ya tabbatar da cewa hanya ɗaya tilo wadda za a iya yin gyara akan kurakuran da aka tafka a ƙasar ita ce jama'a su fito su shiga zaɓe su kuma tabbatar da cewa sun kare haƙƙoƙinsu na siyasa rashid ya yi kira ga 'yan kasar iraƙin da shiga cikin harkokin siyasa kuma su yi ruwa su tsaki domin haɓaka tsarin siyasar ƙasarsu an buɗe rumfanan zaɓe a yau talata domin babban zaɓe na 'yan majalisar ƙasa kuma hakan zai kai ga zaɓen 'yan majalisa uku da da ashirin tara mambobi waɗanda za su wakilci al'ummar ƙasar an buɗe rumfanan zaɓen da ƙarfe bakwai na safiyar yau talata sannan kuma za su ci gaba kasancewa buɗe har zuwa karfe shida na yammacin yau ana sa ran da za a fara sanar da sakamakon zaben ne a cikin sa'o'i 24 bayan rufe rumfanan zaben to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madallaban da aka saurare suka kulla labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da sharhin bayan labarai. To a sharhin bayan labaran namu na yau za mu duba martanin Najeriya ga Birtaniya game da gargaɗin da ta yi wa 'yan ƙasar ta na su guji zuwa ƙasar saboda barazanar ta'addanci. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani game da gargadin da Birtaniya ta yi ma 'yan ƙasar ta na su guji zuwa ƙasar saboda barazanar ta'addanci gwamnatin kasar ta ce alƙalumman da ta tattara sun nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 jihohin da gwamnatin birtaniya ta yi gargaɗi sun hada da borno da yobe katsina da zamfara da adamawa da gombe da kuma wasu jihohi na kudanci sanarwar da gwamnatin birtaniya ta fitar a shafinta na intanet a ranar lahadi ta ce matsalar tsaro na ci gaba da karuwa a najeriya kuma satar mutane da aikata laifuka da rikicin kabilanci sun shafi dukkanin sassan kasar wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin ta ce alkalumman da ta tattara sun nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 sai dai gwamnatin birtaniya ta shawarci 'yan kasar da su yi tsantsan wajen tunanin yin balaguro zuwa sassan najeriya johin da gwamnatin birtaniya ta yi gargaɗi a cewa a yankin arewa saboda hatsarin hararen 'yan boko haram da iswap sun hada da borno yobe katsina samfara adamawa da gombe su kuwa johin da za a yi takatsantsan a kansu sun hada da bauchi kaduna kano kebbi jigawa sokoto neja kogi plateau taraba da abuja gefen babban birnin tarayya sai idan ya zama dole an shawarci 'yan birtaniya su takaita yawo a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ita gwamnatin ta ce ana iya samun zanga-zanga da kuma hatsaniya da za ta iya haddasa tashin hankali jihohi masu barazanar 'yan neja delta gargaɗin ya kunshi har da wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso yammaci inda aka shawarci 'yan birtaniya su ƙaurace cewa jihohin kudu maso kudu saboda ayyukan 'yan bindiga masu fafatka a yankin neja delta da suka hada da delta bayelsa rivers akwa ibom da kuma cross river gargadan birtaniyar dai na zuwa ne bayan barazanar da shugaba donald trump na amurka ya yi na daukar matakin soji kan najeriya saboda zargin da yi ana kisan kiristoci batun da ya sha hankali a najeriya da ma duniya baki daya gwamnatin najeriya ta musanta ikirarin trump tare da cewa musulmi da krista ake kashewa a hararen 'yan ta'adda ba tare da bambancin addini ba barazanar da shugaban donald trump na amurka ya yi ta janyo martani sosai a faɗin najeriya masu zanga-zanga a kano da arewacin najeriya sun yi tir da allah wadi da barazanar da kuma yin watsi da ikirarin na trump na kisan kiyashin kiristoci masu zanga-zangar sun zargi washington da amfani da addini domin tsohon baki a cikin harkokin cikin gidan najeriya suna gargaɗin cewa duk wani matakin soji na amurka zai keta hurumin najeriya ne a ran ɗaya ga watan nuwamba ne trump ya ce ya umarci pentagon da ta shirya ɗaukar matakin soji a najeriya yana mai kiran cewa wannan shiri an yi shi ne don kare kiristoci sannan ya yi barazanar dakatar da duk wani tallafi ga kasar idan gwamnatin najeriya ta ci gaba da yin birs da kisan kiristocin kalaman da suka haifar da firshi a najeriya ƙungiyoyin fararen hula da masu sharhi kan siyasa sun zargi trump da yada labaran ƙarya da kuma haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma gwamnatin najeriya ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen da kakkausar murya da yake kare tarihin najeriya ministan yaɗa labarai da wayar da kan 'yan ƙasa a najeriya muhammad idris ya ce barazanar trump na ɗaukar matakin soja ba ta da tushe kuma hakan yana a matsayin kawar da ido daga ƙalubalen tsaro masu tsarkakiya da najeriya ke fuskanta ya ƙara da cewa duk wani labari da ke nuna cewa najeriya ta gaza ɗaukar mataki kan hararen da ake kaiwa mabiya addinin kirista. ya dogara ne akan bayanan karya ko maganganu marasa tushe a ranar litinin da ta gabata babban hafsan tsaron najeriya olufemi oluwedi ya bayyana cewa najeriya tana fuskantar ta'addanci ba kai hari ko cin mutuncin kiristoci ba kuma shugabancin najeriya yana maraba da taimakon amurka wajen yaƙi da ta'addanci matukar tana mutunta hakkinta na yankuna Idris ya kara da cewa gwamnatin su ta samu ci gaba mai yawa a yaƙi da ta'addanci tun bayan hawanta mulki a watan Mayu shekarar 2023 yana mai cewa kofar gwamnatin Najeriya ta kasance a buɗe kuma tana son yin aiki kafaɗa da kafada da gwamnatin ta Amurka da sauran kasashe da abokan hulɗa don cimma burin kawar da ta'addanci gaba ɗaya a ƙasar. Idris ya ƙara da cewa ta'addanci ya shafi kiristoci da musulmai kuma gwamnati ta ƙudur aniyar kawo ƙarshen ayyukan masu tsaron ra'ayi ta hanyar ɗaukar matakan soja haɗin gwiwa a yankin da tattaunawa da abokan hulɗa na duniya a wancan makon ne dai shugaba donald trump na amurka ya mayar da najeriya cikin jerin kasashen da amurka ta ce suna take 'yancin addini ya ce ya umarci ma'aikatar tsaro da ta shirya don yiwuwar ɗaukar matakin soja cikin gaggawa idan najeriya bata ɗauki mataki mai tsauri kan kisan kiristoci ba matakin da washington ta ɗauka ya kawo cikas ga dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu shi dai shugaba bola ahmed Tunubu na najeriya ya ce tuntuni ya yi nisa game da wasan kwakwayon da aka tsara tuntuni a amurka in ji fadar shugaban kasar a cikin wata sanarwa bayan da shugaban amurka donald trump ya yi zargin cewa ana cin zarafin kiristoci a kasar ta najeriya a cewar bayo onanuga mai ba Tunubu shawara kan bayanai da dabaru shugaban ya riga ya ɗauki matakai na dabarun yaƙi da rashin tsaro a Najeriya tun kafin Trump ya bayyana damuwarsa. Wani nuga ya kuma tabbatar da cewa zargin Trump na cewa gwamnatin Tinubu ba ta yi wani abu ba don kare Kiristoci daga hararen kungiyoyi masu dauke da makamai ba daidai ba ne. Mataimakin shugaban Najeriya ya bayyana cewa Tinubu ya gana da sabbin shugabannin sojojin kasar kuma ya jaddada musu abin da 'yan Najeriya ke tsammani daga gare su. 'Yan Najeriya suna son sakamako in ji Onanuga a cikin wata sanarwa da aka buga a dandalin sada zumunta na X. abin da ke damun gwamnatinmu shine bullar sabbin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kwanan nan a arewa ta tsakiya arewa maso yamma da sassan kudu bai kamata mu bari waɗannan sabbin barazanar su yi ta'adi ba. Ko kun san. jama'a masu wurare assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan da ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyar kasar angola ta samu yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka kafin wani lokacin da ya kasar angola bangare ne na daular congo babba amma a cikin karni na goma sha shida turawan portugal suka mamaye kasar angola shekara ta 1483 sannan kuma bayan yankin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara yin tawaye da bore ga turawan mulkin mallaka kamar sauran kasashen yankin wanda ya sa alatilas aka baiwa kasar yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 124,700 sannan tana makwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo namibia da kuma zambia masu wurare ko kun cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan nuwamban shekara ta 2004 yasar arfat shugaban kungiyar kwatar 'yancin kan palestinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira ta kasar masar shekara ta 1951 ya dawo palestino da aka mamaye a shekara ta 1965 sannan kuma ya kafa kungiyar fata domin gogormaya da yahudawan sayuniya sai kuma shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo shekara ta 1970 ma'aikan kungiyar plo suka shiga yaƙi da isra'ila a karan farko shekara ta bayan mamayar da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka yi wa kasar labanan a shekara ta 1982 bayan mamayar da sojojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojojinsa zuwa kasar tunisia da labanan shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila a hukumance sai kuma aka kulla yarjejeniya ta oslo tare da yasar arafat a shekara ta 1993 yasar arafat ya koma ramallah bayan sulhu da aka yi tsakanin falasdinawa da isra'ila amma gwamnatin isra'ilan ta hana shi fita daga gidansa tun shekara ta 2000 da ƙarshe kuma a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi wanda hakan ya kai shi ga kwanciya asibiti a birnin paris na ƙasar faransa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 75 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1982 shahid ahmad kasir wani musulmi dan ƙasar labanan ya kai harin ƙunar baƙin wake a kan sansanin sojin isra'ila mafi girma a kudancin kasar labanan inda kai sojojin yahudawan sahiyoniya 89 da kuma raunata wasu kimanin 86 kafin wani lokacin da sojin yahudawan sahiyoniya sun mamaye kasar labanan har zuwa babban birnin kasar wato beirut shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubin dubatar mutane waɗanda suka hada da falasinawa akalla dubu uku a sansanoninsu da ke sabra da shitila amma bayan wani harin kunar bakin wake wanda aka kai wa sojojin amurka a birnin beirut da kuma wanda aka kai wa sojojin yahudawan sahuniya a birnin sur na kudancin kasar ta labanan wannan hari ya yi tasiri wajen ficewarsu daga kasar labanan zuwa kan iyakar kasar ta labanan da falasdinu da suka mamaye. masu wurare ko kun san cewa shekaru 661 da suka gabata a rana irin ta yau muhammad bin jamaluddin maki amuli wanda ya fi shahara da shahidul awal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabla amil wanda ke kudancin kasar labanan iyayensa malaman addinin musulunci ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurin su sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malaman addini na zamanin sa wadanda suka hada da shehul mufid bayan karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai da ƙarshe dai shehul amuli yana ɗan shekara hamsin da biyu a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin su haka shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya saba wa nasu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da sa gabata a rana irin ta yau aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin richa bakwai da ɗigo uku a lardin kirmansha wanda ke yammacin ƙasar iran da kuma yankuna waɗanda suke makwabtaka da yankin na kermanshaha a gabashin ƙasar iraki wurin da girgiza ƙasar ta auku yana nisan kilomita biyar daga birnin asgol kuma zurfinta ya kai kilomita goma sha ɗaya daga ƙasa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan girgiza ƙasa a cikin ƙasar iran ya kai kimanin mutane 574 sannan kuma mutane 9,388 suka jikata kuma kimanin mutane 70,000 sun rasa muhallansu. mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu dai ko kuma suka jikkata sun fito ne daga yankunan ƙasar shirin da sarpol zahab da kuma salas babajani lardin kirmansha wanda ke kan iyakokin kasashen iran da iraki yana ɗaya daga cikin yankuna na ƙasar iran waɗanda suke fuskantar girgizar kasa lokaci zuwa lokaci kamar yadda kuma akwai wasu yankuna na ƙasar iran ɗan waɗanda suka fuskanci irin wannan yanayi musamman ma da yankuna waɗanda suke kan tsaunuka da hakan ya hada da yankuna da suke akan iyakokin kasar iran da pakistan da kuma iyakokin kasar da kasar turkiyya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 137 inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su tare da yin mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakaninsu amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. کتاب لطفی کتاب ها لطفی مجموعه گنگو بزرگ بابا قفسه کانتا تو خانده ای کی کا کرانتاوا تفسیر لتاپین تفسیری تفسیر المیزان لتاپین تفسیر المیزان علامه میوان سنی او نوشته است شی یا ربوتا من فکر می کنم نی اینا زتن موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لاربچی فارسی هرشن پارسنچی آن نوشته شده است an اما سیدی. ایرانی نه ایران اهل مطمئن. تبریز برنن تبریز او فوت کرد شیرسو سال شکره 1981 Alif 981 Alim Masani Rohani Malamin addini Muhim Mai muhimmanci U budeh ast Shi ya kasance Besiyari Da yawa Rahbar جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو دکاری اکن ونن چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا در مورد دنگنه دا علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه دا موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن مباحث عبابن بحثی falsafe ilimin falsafa falsafi na falsafa ishan bude ast shi ya kasance filisuf masanin falsafa falsafe masana falsafa irani ba iraniye iraniyan iraniyawa آنها دارند سو سندا To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu inda muhammad ya fara cewa sa'id a cikin harshen farisanci از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ بله، این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه تبا تبایی آن را نوشته است. فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است بله این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد علامه طباطبایی یک عالم و روحانی مهم بوده است؟ بله، بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ بله، علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است. همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. پس ایشان فیلسوف هم بوده است. ایرانیان فلاسفه بزرگی دارند. الله saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ ka taɓa karanta wasu daga cikin littattafan da ke cikin wannan babban gungu a cikin kanta? Bale این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه طباطبایی آن را نوشته wannan babban gungu littafai tafsirin almizan ne wanda alama tabatabai ya rubuta فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است. این از تن موضوع انسا تفسیر القرآنی نه. بله، این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است. ای ونن گونگو تفسیر نه. نه؟ an از کن هرشل به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است. a cikin harshen نی ni ina علامه alama taba ایرانی به نه بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد ای شی مطمئن برنن تبریز نه یا رسو a cikin shekara ta 1981 علامه تباتبایی یک عالم و روحانی مهم بوده است علامه طباطبایی یا kasance مالمی kuma malamin دینی mai mahimmanci بله بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند ای دیوا دگه چکن جاگوروری دو کما من یا جون جو حال مسلنچی سن کسن چه المجرنسا دو کما مرگای امام خمینی آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ شن تفسیر المیزان an tarjama shi a cikin چی؟ بله علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است ای بگو ده قری اکن حکن شی یا رو گوتا وسو لطفه اچکن هرشن لاربچی حکنم کما نی اددی نا لطفن هرشن پارسنچی همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ دکنن لطفانسا دنگنه دا علمومین مسلم چینه نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. روبوچه بوچنسا دنگنه دا موضوعی دبن دبن نا چی؟ da kuma ababen bahasin falsafa ne. Pas ishan filsuf ham bude ast. Iranian falsafe buzurgi darand. Kenan shi wani masanin falsafa ne ya kasance. Iraniyawa suna da masana falsafa manya. muhammad da sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama ta ba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin kom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin alkur'ani da ilmomi na falsafa game da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitattun tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta bata bai dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da kishirin afefe ne abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu gaba. matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro, assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna duka lamuran da suka shahi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a jamhuriyar Nijar inda kimanin matasa 'yan cirani kimanin 800 suka dawo gida bisa ga kora ta mahukuntan ƙasar Libya kuma da yawa daga cikinsu su fuskanci matsaloli da dama da suka hada da musguna har ma da kisa sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. babu ne ga ta girkin yi ina da ya da To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin. Kamar yadda kila aka ji a farkon shirin yau muna jamhuriyar Nijar inda kimanin matasa 'yan ci rani 800 suka dawo gida bisa ga kura ta mahukuntan ƙasar Libya. kuma da yawa daga cikinsu sun fuskanci matsaloli da dama da suka hada da share kwanaki da dama a gidajen yari musguna har ma da kisa lamarin da mahi yawa daga al'umma ta kasar ke ganin akwai halin ko in kula ga gwamnatin ta Nijar domin ta kasa ɗaukar matakan ceto 'ya'yanta daga ƙasar ta Libya. Wakilinmu a jihar Agadis Sani Umaru ya yi mana hira da wani direba da ya kwaso da yawa daga cikin matasan ga kuma abin da yake cewa gaskiya a lokacin da mun ka to vraiment akwai mutane da dama wanda yake sun gashi duk mota abin da take dauke da tana dauke da mutum ɗari mu mota takwas kenan sai a ce sun kai mutum ɗari takwas a lokacin da mun to bon gaskiya ni a hirar da na yi da mutane gaskiya vraiment suna cikin mawuyacin hali fi sabiyallahi saboda menene gwamnatin kasar mu ba ta kulawa da su kuma abin da suke nema taimako ne suke nema tunda har hitowar ma wa'anda muka ɗauko wa'anda suke da ko rabin su ma ba ba wanda ka kawo kuma gaskiya fi sabilillahi a matsani suke saboda menene matsuwarsu wanda za a kama ka baka da takardu normali ma a maido ka kasar ka sai a aje ka gidan ka so kai wata uku hudu biyar akwai har masu wata shida kana tsare wani lokacin ma har kashi ma ake bada akwai da dama wanda suna mutuwa cikin gidan kasa amma menene sai dai a lullube kurum a je abin da mutum gwamnati bata sani ba consul ko ambassador duka babu wanda ya sani tunda akwai akwai wani gari a can libya zilleta don in sun kama ma can wurin har kashewa ma suke da sun kashe su jiha cikin shara muna da consul muna da ambassad duka ba su kula ma yan kasar su sai an ce ga wani nan ya shiga ya mutu tukwana suke shigowa cikin kana cikin problem su shigo amma tanke a ci maka haƙƙinka a cikin kasa ka zo ka kai ƙara a consul ko ambassad sai dai su ce maka kurum ka je kai haƙuri so da ne akwai wanda suka ce mana akwai tsohi wanda suke sun kai mutum uku ma wanda suna cikin ɗaki guda da su sai dai da sai an tashi a ga mutum ya mutu a ce musu ga mutum ya mutu ba su ma abin ga su ɗauke shi su kai shi wani wuri sai can cikin dare su tai su binne shi ko kuma su kai likita su dai can su dai inda yadda sun kai da shi dai amma ba wanda ke samun labarin ga yadda aka kai da shi ga yadda aka yi da shi kamar da kai hira da su mi suke bayyana menene dalilin da yasa aka kama su aka tsare su a gidajen kasu Ai eh to abin da yasa aka kama su menene rashin takardu me rashin takarda passport visa to yanzu kasa ce wadda yake dibe can yaki aiki in ma kana da passport kin visa kin bayewa ka same ta dalilin da yasa an kama su kenan ko baya ga musguna matasan na kan kansu cikin mawuyacin hali kuma duk da hakan akan caje su da dukkanin ƙaddarorinsu kafin a ta su zuwa gida ga dai ci gaban bayanin gaskiya halin da suke ciki ba karamin hali ba ne saboda in an kama ka komi ba a bar maka cikin shikinka sai an lalube ka in kana da kuɗi in telefon ke gare ka a amshi in an amshe kuma radda za a turo ka ƙasar ka komi ba ka gani kai abin da kake wai ba mata abin da an ka amsan maka ba kai allah allah da kake ma a haudo ka mota a maido ka ƙasar ka. kamar a can gidajen kasuwan inda suke tsaro kahin fito da su mi suka ce wani irin hali suke ciki. eto eh vraiment suna cikin mawuyacin hali so da wani irin mawuyacin hali sai ga dan daki karami gashi nan a sa wurin mutum sun kai ɗari ciki akwai ɗakin da zaka samu mutum fiye da ɗari uku ciki suna tsare kamar gwamnati ce ta sa ku kuka taho da su ko kuma gwamnatin libya ce ta ba ku su ta ce ku taho da su a niger eto eh mu ba mu iya magane gwamnatin ƙasa ce ta sa ta ba mu su ko kuma na libya saboda a lokacin da za mu ɗauka su ni ba ma ga mota ambassador eh, consul ba wanda na gani wakilin shi ne na gani yana nan tsaye bakin kowa yana ce mutane hayyar su hayo mota a normali ma ya kamata a ce consul shi da kanshi ya je ya yi hira da 'yan kasar shi ya ji wani irin hali suke ciki ko kuma a'a milin ya je shi da kanshi cikin gidan kasan ya ga wa'in ga mutanen kasata wacce irin rayuwa ce suke yi a nan ciki rayuwar 'yan nijar musamman 'yan tirani a baya-bayan nan ta shiga wani yanayi na daban sabanin shekarun da suka gabata a kasashen da ke makwabtaka da kasar da suka hada da libya da kuma tarayyar najeriya lamarin da masu fada a ji a jamhuriyar ta niger ke ganin akwai sakaci sosai ga gwamnatin kasar Abdurrahim Balarabe tsohon ɗan majalisar dokoki a jihar Zandar na kira ne ga mahukumtan ƙasar ta Nijar da su dubi lamarin da idon rahama kamar yadda za ku ji a hirarsa da wakilinmu Musa Malam Sule. Wannan abu ya tada mana hankali kwarai a matsayina na tsohon ɗan majalisa dole ne mai kira ga gwamnatin ƙasar nan ya kamata ɗan Nijar duk inda yake hakkin shi na ƙarƙashin gwamnatin wani ya kamata ta dibi wannan zancen da idan rahama ta tsaya ta san menene yan Nijar kinnan suke ciki a Libya nan an ce mutanen nan mutuwa suke a cikin gidan kurkuku a najeriya nan an ce mutanen na an kama su an kai su kurkuku irin nan kan kamana wanda babu zancen sassabci kuma alhali ba a same su ba da hannu a cikin wani abu saboda haka ya kamata in commission danket za a sa wadda yan majalisa za su tashi zai tarar da jakadodin Nijar waɗanda suke wannan guraren azamni da kuma kungiya ta yan Nijar wadda take kula da yan Nijar na kasar waje gaba ɗaya wannan kungiya a je a ga waɗannan mutanen wanda ya laifi ba laifi bane ba a ce an kama shi da laifi amma buga mishi doka amma wanda bai da laifin tsaye baya da nazamni ba gaira ba ba mutane an kama su an sa su cikin wani mugun hali kuma kasan nan kowa ya yi zuru kowa ya shiru an kyale suna hwaɗi suna hwaɗi kansu da kahuwansu to wani abun akwai tashin hankali a cikin shi haka lokacin da rigimin nan tashi a Libya wa'ansu 'yan sauran kasashe aka dinga tura jirage da jirgin kasa da jirgin ruwa ana kwashe mutanen su aka bar 'yan Nijar karazibe suna cikin wani mummunan hali to ya kamata irin wannan abun a kiyaye shi in mutum bai da takarda ta zaman kasa ba wulakanci ba ake mishi irin wannan a kama shi a miro shi bakin iyakan kasar su mana ai ba wani laifi bane ba a ɗaya waje ma na abdurrahim balaraban a matsayin su na wakilan talakawa wani irin jan kokari ne za su iya kawowa wato a bisa haka dole na imani mutum musulmi wanda ya san ciwon kanshi ya san kuma nauyin da ya rataya da amana da Allah ubangiji ya dora mishi ko zababbe ne shi ko kuma wakili ne na dadde ya yi imani akwai alhakin jama'a a bisa kanshi to ya kamata ya fuskanci wannan al'amarin in babu ɗaka na jikinka na jininka akwai wani dan uwan dan uwa akwai wani idan sani kai dan Niger ko ma baka san shi ba Adam da Awwa wanda ka ji yayi wannan kukan sun yi wannan jajan ya kamata a ce an waiwaya an bincike wannan abun maza maza inda mataki a dauka saboda kar a je sai an aikata wa'ansu wato shari'a ko ta kisa ko ta wani abu sukan mutane abu sukan ba su aikata laifin komi ba jama'a a kiyaye da wannan abun akwai wani hakkin wanda yake rati a fuskan kowa Tun dai bayan guguwar da ta yi sanadiyar faduwar gwamnatin tsohon shugaba Murgayi Kanal Kaddafi, hukumomin jamhuriyar Nijar ke ta nana kira ke ta nana ta kira da babban murya da kuma gargadi matasan ƙasarta musamman ma 'yan cirani da su guji zuwa kasar ta Libya bisa ga abin da suka kira rashin tsaro a kasar sai dai duk da hakan matasan na bijire magargadin domin a cewar su koda sun tsaya a kasar tasu to babu wani aikin da za su yi illa zaman kashe wando don haka sun gamace zuwa ƙasar ta libya duk da halin da take ciki to masu sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa yanzu a madadin duka wanda suka tallafa shirin ya zo muku yadda ya kamata da ma muhammad aminu ibrahim kiyawa wanda ya haɗa shirin ni hassan barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu adam mai wuya gane hali dubban gida har da daji ka gane Sunan adam mai wuya gane hali an yi rana ita an yi rana in an yi sanyi ita an yi sanyi in an yi ruwa ita an yi ruwa Allah da ai dan adam da yake gane shi ne kawai jalla dai ke iya mai haba bil adam mai wuyan gane hali tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiya masu raro kan da a gaji har da yau dai barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan makon mun yada zango ne a birnin yamai ta kasar nijar inda muka iske shehun malami muhammad sale lezare shugaban shi'awan kasar wanda zai kawo da iyali yadda za su san haƙoƙi inda ya fada da sharan fage kamar haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا سنكما واجبين مسني أن الله تبارك وتعالى جعل li'af'alika alaika hukukan ya bani adam ɗan adam wajibinka ne ka sani dolinka ne ka sani allah tabaraka wa ta'ala duk wani aiki da zaka aikata duk abin da ake ce ma aiki wanda zaka aikata shi mai yawa ko ƙarami a ɓoye ko a bayyane to allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka haƙoƙi akan wannan aikin ala sabilin misal ja'alallahu lisalatika alaika haqqan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ka kai sallah kai ɗan adam to sallan nan da za ka yi to akwai haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora maka wanda ya zame maka dole wajib ka sabke wannan haƙƙin a wannan sallar da za ka yi ba ka yi ta yanda ka ga dama ba sai lokacin da ka so ba aka yi ta yanda aka ce wajibinka ne wali saumika alaika haƙa kai da adam kakan yi azumi to wajibin ka ne ka sani cewa wannan azumin da kake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙi wanda wajibinka ne ka kiyaye azuminka ya zama mutabikun da wayannan haƙoƙin da aka ce ka kiyaye ka yi su daidai ba ragi ba ƙari wali sadaqatika alaika haqqan kai dan adam kakan yi sadaka ka ɗauki abu ka bada saboda Allah addini ne to ita ma wannan sadakar da za ka yi kowace irin sadaka ce sadaka ce ta wajibi ko ta tatawu'i to kowace dai za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙa wanda wajibinka ne ka kiyaye ya zama sadakar taka ta ɗabbaƙu a kan kiyaye waɗannan haƙoƙin sannan take zama sadaka a wajen Allah ta'ala in ba haka ba to ba sadaka sunanta ba wajibin ka ne ka kiyaye wannan wale ka alaika haƙƙan Ɗadam yana so ya zama a kan shirya to wannan shiryar da ka samu kanka a kanta to ita ma tana da haƙƙi da ya wajaba a wuyanka ya ɗoro a wuyanka Allah ta'ala ya ɗora maka wannan haƙƙin to ka ne wajibinka ne ka sabke wannan haƙƙi na shiriyar da Allah ta'ala ya ɗora ka a kanta wajibi ne wale afa'alika alaika haƙƙan a taƙaice a dunkule duk abun da za ka aikata kai kaɗai ne ko ku biyu ne ko ku jama'a ne a dare ne ko a rana a gari ko a dawa a ɓoye ko a bayyane to kasancewa wannan abin da za ka aikata ko ma miye to akwai haƙƙin da allah ta'ala ya rataya shi a wuyanka dangance da wannan aikin da za ka aikata to wajibin ka ne ya zama ka sabke wannan haƙƙin kamar yadda allah ya ɗora maka shi to madalla muna ƙara ji hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne tarbiyyar iyali daga rediyon BOH a nan birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV har ila yau dai malam ya ci gaba da yin wannan sharan fagen kan hankokin da ke kan ɗan adam imami ma'asumi alaihi salam sai ali zainal abidin yake cewa summa takharjul haquq ila ghairi zalika min zawal haquq wajiba alaika yace bayan ka sarki haƙƙin Allah ta'ala ka sarki haƙƙin da ya rataya a wuyanka dangance da gabanka ka sarki haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka dangance da duk abun da za ka aikata sallah ko azumi ko sadaka ko shiriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akata cewa wajibi ne akwai haƙƙin Allah da ya zamtila sai ka sabke shi sannan a yi gaba yanzu haƙoƙin wa'yansu da ya rataya a kanka wa'yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka kiyaye wannan haƙoƙin sai ce wa aushabaha alaika haƙƙo a immatika idan an wuce maganar haƙƙin Allah ta'ala da haƙƙin kai kanka ƙashin kanka da gabanka da ayyukanka to haƙƙin da ya fi wajabci a kanka haƙƙin da ya fi komi zama wajibi a kanka shine haƙƙi na jagororinka a immanka haƙƙi na a imma jagororinka wajibinka ne ka kiyaye tilashinka ne sai ya ce summa haƙoƙa ra'iyyatika sannan sai a dawo a yi maganar haƙoƙin waɗanda suke ƙarƙashin ka. bayan haƙoƙin jagoranci haƙƙin jagoranci mai maka jagora sai kuma haƙƙin wanda yake ka. sun ba haƙoƙi rahimak bayan haƙƙin waɗanda suke ka, to akwai haƙƙin da kuma ya rataya a kanka wani haƙƙi haƙƙin zumuntaka haƙƙin dangantaka wajibi ne ka kiyaye haƙƙin imami mai maka jagora amma ba muna nufin imamin da kake bin sa a sallar magariba ko isha ba imami ma'asumi wanda yi masa biyayya wajibi ne dole ne sannan kuma ka kiyaye haƙƙin wayanda suke ƙarƙashinka wayanda kai kake ba su umarni ba cuta ba cutarwa sannan kuma haƙƙin dangantaka dole ne ka kiyaye wannan to raro ga shi dai mallam ya koro wannan sharan fagen kan hankokin da ke kan nan adam ya je lokacin ba zai bare ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad sadar lazare malamin halibeti a birnin yamai babban bakon namu na wannan mako a madadin hausa tv da ke a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuyi da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara gara ku dage ku yi makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau ƙarshe na tafi ne gobe kama yara manyan gobe. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da suke da alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai kawo muku labarai ne mabambanta dangane da harkokin noma daga tarayyar najeriya daga cikin abubuwan da za ku ji da akwai yadda gwamnatin jihar kogi ta ke kokarin yin wani da kwaskwarima a cikin wasu kasuwannin dabbobi har guda tara a faɗin jihar hakanan kuma za ku ji yadda ƙungiyar agaji ta ƙasa wato nema take gudanar da binciken asarar da ambaliyar ruwa ya haddasa a jihar sokoto za kuma mu ji wani horo wanda aka baiwa mata har su 500 dangane da amfani da takin gargajiya a jihar osun da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana To za mu faro labarin ne dai daga wato Najeriya inda a wata sanarwa da kungiyar agaji ta kasar wato nema ta wallafa a shafinta na x ta bayyana cewa za a gudanar da wani bincike dangane da zurfin asarar ta abku a sanadiyar ambaliyar ruwa da aka samu a kwanakin baya ƙungiyar ta ce shugabannin ƙungiyar ta nema a jihar sakwato kenan kuma ta bakin shugabanta na wannan jiha alhaji aliyu shehu kafin dangi shi ne ya bayar da umarnin a yi wannan binciken ambaliyar wanda ya ta faru ne bayan kwanakin da aka ɗauka ana mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da hakan ya shafi rayuwar mazauna yankuna mabambanta rahoton ƙungiyar agajin ya ƙunshi cewa wasu gonaki da dama sun nutse a cikin ruwa da hakan ya haddasa asara amfanin gona da ya kunshi shinkafa wake gero da masara jaridar punch ta najeriya ta ɗauki labarin cewa jihar sokoto tana cikin jihohin da hukumar da ke kula da yanayin sararin samaniya ta ƙasa ta yi hasashen cewa lallai za a fuskanci ambaliyar ruwan sama a cikinsu karamar hukumar Tireta tana cikin wuraren da suka fuskanci ambaliyar ruwan sama a cikin shekarun bayanan dai ana yawan samun ambaliyar ruwan sama a cikin ƙasar ta najeriya da a cikin wannan shekara ta 2025 ya yawaita ya kuma haddasa asarar gidaje dukiya da kuma amfanin gona a wasu sassan to daga sokoto za mu nufi jihar kogi inda gwamnatin jihar take shirin yin gyara da kwaskwarima a cikin wasu kasuwannin dabbobi har guda tara makonni kaɗan da suka gabata ne dai aka ƙaddamar da shirin na bayar da aikin gyara wasu kasuwannin dabbobi guda tara wanda yake jagoranta ƙaddamar da shirin abdulkadir otaro ya bayyana muhimmancinsa tare da baiwa wasu masu zuba hannun jari tabbacin cewa za a yi aiki ba tare da wata kumbiya-kumbiya ba wato za a baje komai a kan faifai otaru ya bayyana kaddamar da shirin a matsayin buɗe wani sabon shafi a cikin harkokin kiwo a jihar da zai taka rawa a fagen kasuwanci tare da yin jinjina wa gwamna ahmad ododo saboda gagarumin goyon bayan da yake baiwa wannan shirin na sake sabunta kasuwannin dabbobin hakanan kuma ya ce bankin duniya ya amince da nasu shirin yana mai cewa mun samu goyon baya da amincewar bankin duniya a kan wannan shirin wanda zai shafi kasuwannin dabbobi guda tara a faɗin mazaɓin tarayya da ake da su a jihar ya kuma ƙada cewa tuni ma an gayyato masu zuba hannun jari domin su ga inda za su iya zuba hannu a ciki da kuma tattauna hanyoyin da za a aiwatar da shi ba tare da matsala ba to har yanzu muna tare najeriya din inda za mu nufi jihar benue asusun raya harkar noma wato ifad ya sanar da zuba hannun jarin da ya kai naira biliyan goma sha shida a wannan jiha ta benue wannan hukumar ta sanar da zuba waɗannan makudan kuɗaɗen ne dai a fagen noma domin bunƙasa shirin noma saboda kasuwanci sanadiyar wannan shirin an bunƙasa noman shinkafa wanda an yi ta ta kai tan biyu, wacce kudinta ya kai naira biliyan goma 13,527 hakanan kuma an noma rogo da yawansa ya kai tan da da da biyu talatin bakwai. shi ko kudinsa sun kai naira biliyan uku 1925 an yi wannan noman ne dai da zumar ƙara yawan abinci da ƙara bunƙasa fannin tattalin arziki sai dai tare da wannan nasarar da aka samu hukumar ta ce a hukumance babu wani tsari da jihar take da shi nata na kanta wanda zai taka rawa a kan wannan batu wato yin noma da zumar kasuwanci hakanan kuma wannan rashin tsarin daga mahukunta a wannan jihar ya sa an samu koma baya a bisa wannan dalilin hukuma ta ifad ta yi kira ga mahukuntan jihar da su bayar da haɗin kai domin ganin cewa an bunƙasa irin wannan noma ɗin da zai zamanto na kasuwanci ne jami'in shirin a jihar ta benue dr emmanuel egbakum cewa masu ruwa da tsaki a jihar suna nuna sha'awarsu ta shiga cikin shirin tare kuma da sanya shi a cikin tsarin jihar na samar da abinci wanda zai zamanto mai gina jiki sannan kuma wanda zai zamanto na harkar kasuwa ya ƙara cewa shirin zai kuma taimaka matuƙa wajen ƙara bunƙasa fannin aikin noma a jihar baki ɗaya to a nata jawabin babbar sakatariyar ma'aikatar aikin gona da samar da wadataccen abinci ta jihar pam elijah ta bayar da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta bayar da kasan kuɗi a kan lokaci tare kuma da yin rangwame wajen sayan kayan aikin noma ɗin a cikin rahusa to ita kuwa gwamnatin jihar osun horo ta bayar ga wasu mata 500 akan amfani da taki na gargajiya gwamnan jihar osun ademola adeleke ya nanata kudurin gwamnatinsa wajen tallafawa matan jihar inda gwamnati a ƙarƙashin shirin aikin noma ta ɗauki nauyin horar da wasu mata hasu ɗaru biyar dabarun noma da taki na gargajiya a jawabin da ya gabatar bayan kammala bayar da horon wanda gidauniyar bunƙasa aikin noma ta springtime development foundation ta aiwatar adeleke ya jaddada aniyar gwamnatin tasa wajen tallafawa matan jihar gwamnan wanda kwamishinan kula da harkokin mata da yara ta jihar madam ayobola fadai a awolo ta wakilce shi a wajen kammala bayar da horon ya bayyana cewa tun bayan da ya zama gwamnan jihar ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatinsa shine tallafawa rayuwar matan jihar waɗanda suka amfanu da horon an ba su horon ne dai a fannoni daban-daban da suka hada da yin noma da takin gargajiya da kuma yin noman kayan lambu da sauransu. To da fatan wannan wato shiri na gwamnatin zai zama ya amfani mata masu noma a wannan jihar da ma sauran shirye-shiryen da suke da alaƙa da noma a faɗin tarayyar Najeriya. masu sauraro wannan shine zai zama wato ƙarshen labarin da za mu kawo muku a cikin wannan shirin na mu koma noma da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma fa kafin mu karkare baki ɗaya mu yi ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com sai kuma wata fitowar a nan gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin shirin noma da muke kawo muku mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu duniyarmu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai nufi yankin Amurka ne ko mai sake nausawa zuwa can yankin Karibiya domin yin dubi a kan da Amurka take yi a wannan yankin da sunan fada da mugan kwayoyi da fataucinsa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hakika tabbatacciya cewa jibge sojoji da kayan yaƙi da Amurka take a yankin Karibiya alama ce akan yadda ta kasa kawo ƙarshen matsalar shan ƙwaya a cikin gidanta. domin masu shan ƙwayar karuwa suke yi a cikin amurka don haka suke da buƙatuwa da ita kuma hakan ya sa kasuwarta take sake bunƙasa to a shekara ta 1996 wani ɗan jarida mai binciken kwakwab a amurka mai suna gary webb ya fitar da wani jerin rahotanni wanda ya baiwa sunan ƙawancen duhu a cikin wannan rahoton ya yi kallabin ƙawancen da ake da shi a tsakanin ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia da kuma mayakan contra da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin sandanisa a ƙasar nicaragua ya kuma samo bakin zaren da ya haɗa wannan alaƙar da kuma ƙaruwar shan muggan ƙwayoyi a cikin birnin los angeles na ƙasar amurka da ke ƙarƙashin siyasar gwamnatin amurka na sama wa kontra kudaden shiga da safiyar ranar litinin goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da 2004 an samu gawar web a cikin gidansa da harbin harsashi biyu a kansa a hukumance sai aka ce kashe kansa ya to abu ne mai sauƙi a wannan lokacin shugaban ƙasa amurka donald trump ya zargi ƙungiyoyin waje da cewa su ne ke yada magan kwayoyi a cikin amurka kuma suna samun taimakon wasu gwamnatoci na waje alhali kamata gwamnatin tasa ta yarda da cewa ta gajiya wajen fada da yaduwar shan magan kwayoyi a cikin gida amurka ta gajiya tabbas wajen kawo ƙarshen shan mugan kwayoyi a cikin gida da yake haddasa mutuwar dubban mutane a kowace shekara kuma amurkan tana kaucewa bunƙasa cibiyoyin da za su rika yi wa waɗanda suka kamu da shan magan ƙwayoyin magani kamar yadda ake da su a cikin wasu ƙasashe domin waɗannan cibiyoyin suna da buƙatuwa ne da a kashe kuɗaɗe masu yawan gaske abinda amurkan ba ta sanya kenan cibiyoyi irin waɗannan tana fuskantar koma baya sosai a cikin amurka a gefe ɗaya kuma da akwai matsin lamba na ƙungiyoyin da suke kare manyan kamfanoni masu yin magungunan da ake haɗawa daga tsire-tsire masu bugarwa kamar opioid akan yi amfani da waɗannan irin magunguna domin rage raɗaɗi na cutuka mabambanta kamfanoni irin waɗannan kuwa suna da maslaha a kan barin irin waɗannan wato magan ƙwayoyin su yaɗu kuma suna da ƙungiyoyi na matsin lamba masu ƙarfin tasiri da suke shawo kan wasu 'yan majalisa na amurka da kafafen watsa labaru domin kare manufofinsu a halin yanzu amurka ta buɗe farfaganda a kan ƙasashen venezuela da colombia har ma da jibge sojoji a kusa da su a cikin ruwa ba kuma da daɗewa ba amurkan ta gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa da ƙasar trinidad and tobago wacce take a wannan yanki na caribbean wannan siyasar tsohuwa ce da amurka ta daɗe tana amfani da ita faɗa da fatakin magan ƙwayoyin da gina gidajen kurkuku maimakon a ɗauki wato kamuwa da shan kwaya a matsayin ciwon da ya kamata a ce ana yi wa masu shi magani ta hanyar raba su da shi da kuma dawo musu da lafiya da mai da su mutane su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe hakanan kuma a cikin gida amurkan ta kasa ladubo kowace hanya da za ta sa mutanenta su rage ko su daina shan kwaya Faɗa da muggan ƙwayoyi a amurka ya daɗe kuma ya ga matakai mabambanta a shekara ta 1971 ne shugaban ƙasar amurka richard nixon ya fara shelanta yaƙi a kan muggan ƙwayoyi bayan da ya bayyana shan ƙwaya a matsayin abokin gaba amurka mai lamba ta ɗaya matakan da suka biyo baya sun ƙunshi hana shigar da kwayar cikin ƙasar amurka da kuma shirin yi wa waɗanda suka kamu da shanta magani ta hanyar cibiyoyin da ake da su a cikin faɗin ƙasar ta amurka inda ake kai waɗanda suka kamu da irin waɗannan shaye-shayen domin a yi musu magani a raba su da shaye-shayen sannan kuma a mai da su su dawo daidai da sauran mutane yadda za su iya mora kansu su mori al'umma hakanan kuma an haɗe ƙananan cibiyoyi wuri ɗaya na faɗa da magan ƙwayoyin a ƙarƙashin ƙungiyar dea a shekara ta 1973 sai dai a cikin shekaru na 1980 na ƙarnin da ya shuɗe hodar iblis mai arha wacce aka fi sani da crack cocaine ta rika watsuwa a faɗin ƙasar ta amurka hodar iblis mai arha wato crack ta fi a tsakanin talakawan ƙasar yayin da garin wannan hodar ta iblis ya fi watsuwa a tsakanin faran fata masu hannu da shuni a tsakanin shekara ta 1986 zuwa ta 1988 an yi dokoki kan shan mugan kwayoyi da suka hada da ɗorin shekaru biyar da duk wanda aka same shi da gram biyar na crack wato kwaya mai arha kenan amma su ko masu kuɗi fararen fata za a kai su a ɗore su ne tsawon shekaru biyar idan har kwayar da suke sha ta kai yawan gram 500 wato nuna bambanci wannan matakin ya sa gidajen kurkukun amurka sun cika sosai da masu shan kwaya musamman talakawa daga baƙaƙen fata da kuma 'yan latino to wani shafi na fada da magan kwayoyi a tarihin amurka shine yakin panama a shekara ta 1989 shugaban kasar amurka na wancan lokacin wato george bush babba ya bayar da umarni ga sojoji da su yaƙi ƙasar panama su kuma kamo shugaban ƙasar ta. bisa cewa wai yana kasuwanci da magan kwayoyi a fili yake cewa abin da amurkan ta yi shine tsoma baki a harkokin cikin gidan wata ƙasa da kuma kai mata harin soja da ma me ta sannan da kamo shugaban ƙasarta ta kuma ɗauke shi zuwa amurka aka yi masa shari'a ta jekanayika sannan aka jefa shi a gidan kurkukun ƙasar ta amurka a lokacin mulkin bill kuwa amurkan ta fito da wani tsari wanda ta kira shirin colombia farkon shekara ta 1999 wanda wannan shirin an ware masa biliyoyin dalolin da zama kawo ƙarshen noman cocaine a can ƙasar ta colombia a wancan lokacin amurkan ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta park da cewa tana kasuwanci da mugan ƙwayoyi daga cikin abin da amurkan ta rika yi da akwai yin feshi ta sama da wasu sinadarorin da za su rika lalata gonakin koka ita ko koka ita ce ake sarrafawa ta zama koken an kuma bai wa sojojin colombia horo akan hanyoyin lalata irin waɗannan gonakin sai dai shi ma wannan shirin bai kawo ƙarshen noman koka baki ɗaya ba domin tun asali mutanen waɗannan ƙasashen na karibiya da ma latin suna noma ko ka ba wai saboda kwaya ba suna da hanyoyin da suke sarrafa su a tsawon shekaru masu yawan gaske a ƙarshe a shekara ta 1996 zuwa ta 2021 amurkan ta sanar da cewa shirinta na fada da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa bai yi nasara ba to da aka shiga shekara ta 1996 kuwa sai jihar california ta amurka ta yi dokar halatta amfani da wiwi saboda harkokin magunguna sannu a hankali kuwa wannan jihar ta california ta ma fitar da wata doka wata ta ci karo da ta tarayyar amurka inda aka ɗauke haramcin ma shan wiwi bisa sha'awa saboda nishaɗi da aka shiga shekara ta 2011 kuwa sai shugaban ƙasa amurka barack obama ya sanar da cewa amfani da yaƙi akan muggan kwayoyi da ake yi bai dace ba wato a daina kiran abin da ake yi da cewa yaƙi ne domin ba a samu nasara ba a cikin shekara ta 2016 kuwa sai wani kwamiti a majalisar dokokin amurka wato congress ya fitar da sakamakon da yake cewa yaƙi da muggan kwayoyi ya ci ƙasa kuma a cikin wannan shekarar wani makusancin barack obama eric holder ya furci da cewa siyasar da aka raka amfani da ita a baya wajen fada da magan kwayoyi tana cike da rashin daidaito kuma akwai nuna wariya domin kuwa mafi yawancin waɗanda ake sawa a gidajen kurkuku baƙaƙen fata ne da kuma latino sannan kuma talakawa alhali masu kuɗi fararen fata suna sarrafa magan kwayoyin watakila fiye ma da talakawan irin wannan furicin da ake samu daga jami'an amurka daga lokaci zuwa lokaci akan cewa siyasa su ta fada da magan kwayoyi ta ci ƙasa shine sa yanzu take riga malam masallaci tana buɗe wani wato fili na daga na yaƙi a yankin karibiya wato tana maimaita abubuwan da ta yi a baya shine ya kai ta yanzu tana buga koyon yaƙi akan ƙasashe irin su venezuela da colombia sai dai a fili yake cewa waɗannan ƙasashen biyu suna da saɓani ne na siyasa da amurka shi yasa washington ɗin take fakewa da batun magan ƙwayoyi domin ta dawo da su ƙarƙashin yi mata ɗa'a sai dai abin da jiya ba ta yi ba babu abin da yau za ta yi domin waɗannan ƙasashen sun ga azaba daga hannun amurka da kuma cutar da su da ta yi ta hanyar yaƙe-yaƙe da kuma ƙaƙaba musu takunkumai ta hanyoyi mabambanta wanda ya sa mafi yawancin ƙasashen da suke wannan yankin suna gaba-gaba wajen adawa da siyasar amurka to ma sauraro za mu dasa sa'aya a nan sai kuma wata fitowar idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma na gayyata ko zuwa shafin na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.